السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba kun tsara hudu ba kafin karantawa da larabci wannan hudu ba ta yau sha biyar ga wasu hajji jirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za ta yi magana ne akan ci gaba da kashi na farko da muka fara kuma da ta gabata a abin da ya shafi wuta muna fata allah ta'ala ya tsare mu da wuta wato bayani akan wuta bayani ne wanda yake da tsawon gaske wanda ya fi ƙarfin a ware masa huduba guda biyu kacal a irin waɗannan hudubobi da muke yin minti goma sha biyar minti talatin kawai a tashi hudubobin da muka yi gaba ɗaya tun daga farko har yanzu a yau inda ake a kan musa kawai ake magana da har yanzu duk abin da za a yi magana a kan musa sai dai a yi shi kawai a tafiye gwargwadon abin da ya samu a ambata wanda kuma ba a samu damar ambatawa ba duka dai mu haɗu ba dai mu roƙi Allah ya mu daga wannan shari da wannan fitin bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya goga annabi sallallahu alaihi wa sallam da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa duba tana cewa bayan haka ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah kuma nisanci fushin ubangiji na kuwa ta'ala domin dukkunan ku ba za su iya haƙuri ba ba za su iya ɗaukar azaban Allah ba ranar gashin ba. sani ya ku yan uwa musulmi babu wani rami ko wani wadi babu wani wato kaca ko anfa a cikin wutar jahannama face sunan wanda za a ɗaure a ciki ko a saka shi a cikin ramu yana rubuce a cikin wannan ya zo cikin asar Allah madaukin sarki zai samar wa ‘yan wuta da wani gajimare za su ga wannan gajimaren idan suka gan shi za su tuna da gajimare irin na duniya sai wannan gajimare ya kira ‘yan wuta ce musu ya ku ‘yan wuta mai kuce bukata ‘yan wuta su ce muna bukatar ruwa mai sanyi wannan gajimare sai musu a ruwa na azaba wanda azabar da suke a ciki sai ta ninkuninkin baninkin wanda suke cikin hukumi da ɗauri ɗaurin su ya ƙara ɗauruwa ta mau a sakamakon wannan ruwa da za a yi musu muhammad bin munkarin ɗaya daga cikin tabi'ai yana cewa da za a tara duwatsu da za a tara ƙarafuna na duniya ƙarafa gaba ɗaya tun daga lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicci duniya gaba ɗaya duk wani karfe a tara shi ba tare da an bashi ba to bai kai wato zagaye ɗaya na kacan nan da Allah ta'ala yake cewa zai ruwa kamar ina jira'a duk wani ƙarfe na duniya wutar jahannama tana da wato wani irin ihu da kuji da take yi tana tabarfasa tana da hayaki da girma wanda babu wani wuta da ke da hayaki irin nawa. Allah madaukakin sarki ya tsabbanta su dama suna cikin wuta na azaba cikin wani irin ruwa wanda yake na azaba wato ruwa ne amma ko ba ruwa bane na sa'a ruwa ne na azaba Allah ya tsare ruwan zafi da fashi Allah dauke sarki ba a wani wuri zai ce mai yan mun fi zuwa ga wata inuwa wanda take da bangarori guda uku wanda a ka'idar inuwa shine bangare kudu malamai tafsiri sun yi bayani cewa inuwa mai bangare uku na azaba wanda yake baka cika inuwa ba za ka ganta ka dauka inuwa ce amma ba inuwa ba ce Allah ya tsare mu wanda Allah ta'ala zai sa ku shiga wannan inuwa ba inuwa bace face azaba ana yi wa ƴan wuta azaba ya ku ƴan wa masu albarka a cikin wadi wadi wadi iri daban-daban daga cikin wadi wanda ake musu azaba akwai wadi da ake cewa wail wanda mun sha karantawa cikin alkur'ani a wurare mabambanta wannan wail din wani irin wadi ne wanda ake yi wa kafiri azaba a ciki zai fara cikin shekara 40 kafin ya cikin sannan wasu daga cikin malamai shi kace shekara saba'in kafin wanda aka jefa ya shiga cikin wannan rami ya kai karshen sa wannan wadi na wai wurin zama ne ga dukkan wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya masa hadidi da shiga wannan guri Allah walakin sarki a wani wuri yana cewa wai lil mutaffifin wato akwai wai irin wannan rami ga waɗanda suke tsaddifi menene shi shine bange sawa'an a wurin awu ko ba a wurin awu inda yawa wani sukan ɗauka cewa sai a wurin awo kaɗai ƙwange yake shiga ƙwange yana shiga cikin dukkan al'amura hatta mu'amala tsakaninka da kai da iyalinka idan kana ba ta haƙƙin ka ɗari bisa ɗari kai kuma kana ba ta kashi hamsin cikin ɗari to kai mata ƙwange an samu da rikici a wurin ba ka bauta ma Allah yadda ya kamata ɗari bisa ɗari ba ki iya abin da za ka iya amma kana so Allah duk abin da kake so Allah ya maka wannan da tadbiri ne ba kai adalci dole sai an samu equally kai daidai a yi 50 fifty ta yi sannan a yi mata ba kai ba ya za a yi mata Allah ta'ala ya tsare mu Allah ya bada misali ne ga waɗanda suke hau saboda haka akwai wannan wayan din da waɗanda suke wannan a wani wuri Allah ya ce wailul li kulli humazatin lumaza masu kulma masu ainihin wato annabi manci Allah ya tsare mu wani wuri Allah ya ce wailul li kulli affakin athim makaryata su ma suna da wannan sannan wani wuri Allah ya ce fa wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun waɗanda suke sakaci dangane da sallah wani wuri Allah ya ce fawailun wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun malaman da suke faɗin tsariya ko su sayar da ilimi akan wani abu na duniya dan faranta ma wani rai to hakika suna cikin irin wannan Allah ya dare mu waɗannan wadi ya zo ainihin wato cikin asal shi ma cewa da za a saka duwatsun duniya gaba ɗaya a cikin wannan rami da duwatsun duniya sun narke saboda tsananin azabar da ke cikin wannan rami Allah ya tsare mu as-su'ud wani dutse ne ko tsauni a cikin wuta wanda kafiri zai rika hawansa yana shan wahala kamar yadda Allah ke tawfiquhu sa'uda hadisi ya tabbata daga Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wai wani wadi ne a jahannama wanda kafiri zai auka cikin sa shekara 70 kafin ya kai karshen sa shi ko su'ud wani dutse ne a cikin wuta wanda za a fara masa a wajabta masa hawa kansa shekara saba'in yana hawa yana zamowa yana fadawa haka zai dinga aikatawa har tsawon shekaru iya adadin shekarun da zai yi ba tare da ainihin wato karewa ba har abada wannan hadisi imamu ahmad imamu tirmidhi da ainihin wato ibn hibban imamu al-haji suka rawaito wannan hadisi haka imamu zahabi ya yi muwafaqa da wannan hadisi daga cikin wadi Daga cikin jahannama akwai wani wadi da ake ce masa wadi rai wannan wadi Allah madauki shi ya bamu bayanin ta cewa waɗanda suke sakaci da sallah ba sa yin sa akan lokaci ba sa tsayawa su yi ta yadda ya kamata kamar yadda Allah ta'ala yake cewa fa khalaqa min ba'dihim khalqun salata wa tabu shahawat fa sawfa yalqawna ghayya wannan wadi a cikin wutar jahannama mai tsananin zurfi yana da doyi da wari da yake fitowa daga cikinsa ana jefa waɗanda suke bin sha'awa da son zuciya a cikin jahannama kuma akwai wata rijiya a rufe wannan rijiya a rufe take ana ce mata falak wannan rijiya daga cikin ta ake ruro wutar jahannama ake mura ta idan aka bude ta wallahi duk wanda ke cikin wutar jahannama sai ya tsere ya gudu saboda tsananin bala'in da ke fitowa a wannan ramin rijiya akwai wani wani a cikin wutar jahannama wanda ake ce masa jubbul hadal wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarce mu da mu nemi tsari daga wurinsa wannan wadi ita kanta wutar jahannama tana kuka da wannan rami saboda bala'in da ke fitowa a cikin wutar da kanta take kuka da wannan wani akwai macizai a ciki akwai kunamu a ciki dukkan wata kunama ko wani kari na kunama yadda ka san girman rakumi ko a kai a cikin wannan rami yana da ainihin wato kayoyi a cikinsa guda saba'in a kowane bindi na kunama a kowane kaya kuma sai wani zagaye na ainihin wato guba wanda suke furta shi a cikin waɗanda suke ba azaba annabi sallallahu alaihi wasallam ce nakan da shi mazunata da jefa musu wannan kari nata da wannan guba yana jin zafin ainihin wato wannan harbi da ta yi tsawon shekara dubu saba'in tsawon shekara dubu yana jin wannan zafi naman jikinsa ya zama ne ya zama ruwa da danyi na gwarara da jikinsa yana ainihin wato fadawa cikin wani rami a cikin wutan jahannama wanda irin wannan ruwan shi ake shayar da su ga mutan Allah ta'ala ya kare yana ihu yana neman agaji yana ainihin wato neman taimako malaiku za su ce wannan ihun da kake yi me yasa kake wannan ihun alhalin ka kasance a duniya dariya kake yi a ce barka za ka ki bari barka za ka ki bari yi ka za ka ki aikatawa wuta a cikin ta akwai macizai wanda da yadda ka san wato raƙuma da konamu yadda ka san raƙuma waɗanda suke shan giya kuwa a nan duniya idan mutum ya tuba mutu bai tuba ba Allah ta'ala zai shayar da su daga wani ruwa da ake ce masa qinatul ba. wannan ruwa wato ruwa ne na danyi da kazanta wanda ke fitowa a cikin ainihin wato waɗanda ake musu azaba musamman karuwai a nan duniya annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗi cikin hadisi yake cewa wanda yake shan giya a nan duniya ba tare da ya tuba ya bari ba Allah ta'ala zai shayar da shi daga wani ruwa da ake ci masa naharin zauka wani teku na alzauka sahabbai suka ce menene wannan naharin zauka din annabi sai ce ai wani kogi ne ko wani ruwa ne yake fitowa daga ainihin wato farkin mazinata wanda yake da tsananin doyi da wari warinsa yana cutar da 'yan wuta wannan hadisin babu ahmad da ibn hibban suka yi wannan hadisi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gani a daren da aka yi isra'i da firaji da shi ya ga mutane maza da mata ana musu azaba an rataye su akan abin da ya sha wasu wurare yadda ka san tanda saman sa a kuɗe yana da fadi amma kasan kuma a matsayi ke ana ainihin wato yi musu azaba daga ainihin wato wuta suna ihu suna ihu suna wayo Allah suna ainihin wato faɗin wayo wayo daga cikin waɗannan akwai waɗanda aka ɗaure su da nonansu akwai waɗanda aka ɗaure su da farjinsu annabi sallallahu alaihi sallam yace su wane ne waɗannan ya mala'ika jibril sai mala'ika yake cewa waɗannan su ne mazinata sannan za a zo da masu girman kai a ranar tashin albiyama. za a sanya su a cikin waɗansu akwatuna akwatuna na ƙarfe cikin wuta sannan a sanya su a cikin rijiya a jefa su bayan an kulle su daga nan sai a kulle wannan rijiya ana yi musu azaba ta sama wato kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa innaha alaihim musada na ai mutbaka da a rufe su a cikin wannan wuta Allah ta'ala ya tsare abincin yan wuta wato daga cikin wata bishiya ne da ake ce mata azzaqo yadda ka san tafashashshen ruwa ne wanda idan suka ci shi yake ainihin wato da baka a cikin su daga Allah sallallahu alaihi wa sallama yana fada cikin hadisi yake cewa da dugo daya dugo daya kawai daga cikin wannan bishiya na azzaqo zai dugo duniya kawai da ya bata ma mutanen duniya da abin da suke ciki gaba ɗaya rayuwar su ta lalace duk abin da suke ci ya lalace duk wanda ya rasa ko ne fadon duniya me kake tsammani da mutumin da ita ce abincinsa Allah ta'ala ya tsare Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi ya inganta ta da Ibn Hibban da ainihin wato Ibn Majah ya kuma inganta hadisin ana ruwaito shi wannan hadisi ba kufai daga wajen Abdullahi dan Abbas Allah madauki sarki yana cewa inna ladaina ankaran wa jahima wato muna da nau'uka na azaba iri-iri da wutar jahim Allah ta'ala ya tsare mu Allah ya tsare mu da azabar wuta Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan ya ce wa ma'amin ga guffatin wa azabar alima da wani abinci wanda yake lamunsa wanda yake mai kayoyi abinci ne idan ka taura shi za ka taura ka ci abinci lafiya lo amma shi wancan da na lahira na azaba kana sawa kayoyi ne a cikin wannan abinci ba ba zai iya taunuwa ba duk da zai wuce sai ya yaga ko ya karci naman makogwaron mutum ko cikin cikinsa Allah madaukin sarki yana cewa ba su da wani abinci ba ce wato daga bare laisa lahum ba'amu illa min bare bare shine kaya na danyi wanda yake la yusminu wala yughni min bai cin sa baki ba zai tashi bai masa maganin yunwa ba sannan ba zai masa maganin yunwa ba Allah madaukin sarki a wuri yana cewa ko a wannan ayar makaranta ya ce ta'aman da gussa wato abinci mai kayoyi malamai suka ce kaya ce wacce take kama makogoron mutum ita ba ta shiga cikin ba sannan ba ta fito ba ita kuma haka ainihin wato imamu tirmidhi ya fitar da hadisi hadisin abin darda Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa za a jefa wa ɗan wuta yunwa su ji wani irin yunwa mai tsanani wannan yunwa ita kanta za ita ta daidai da halin da suke ciki da azabu ita kadai yunwa ita kadai yunwar bala'i ide da musiba a tare da su za su rika neman agaji suna neman a taimake su sai a ba su wannan abincin mai kaya idan sun nemi a ba su ruwan sha kuwa za a ba su wannan tafasasshen ruwan zafi wanda shi kansa cikinsu akwai kayoyi na karafa na azaba idan suka zo da fuskar su daidai ruwan za su sha fuskar za ta kone gaba ɗaya ta soye idan ma har ruwan ya wuce ya shiga cikin su za ta dukkanka abin da ke cikin ta soye shi gaba ɗaya ko kone abin da ke cikin ciki Allah madaukakin sarki yana cewa ba su da wani abinci a wannan rana wato ba su da wani masoyi ko majibincin al'amari a wannan rana ba kuma su da abinci Ba ce sai daga misirin misirin kuwa shi ne ruwan kurji irin kazanta na ainihin wato ‘yan wuta da aman da suke yi wannan shi ne misirin shi ne za a rika shayar da su Allah ta'ala ya tsare idan dan adam ya zo ɗan wuta ya zo zai sha wannan ruwa yana so ya kawar da kishin da yake ji sai ya zamanto cewa fuskarsa gaba dai sai ta yake fara cikin wannan ruwa saboda tsananin zafi saboda tsananin bala'in da ke cikin wannan ruwa ba shi da yadda zai yi dole a haka zai sha wannan ruwa idan ya matso da shi a fuskar ta fuskar ta kore haka nan yana jin zafi yana kwamfadan wannan ruwa amma kuma ba shi da yadda za a yi ya ainihin wato haɗewa Allah ta'ala ya ce mutuwa ma tana zuwa masa ta kowace hanya inda ana mutuwa su dubu ne musu saboda wannan bara'i amma inda za ka yi tambaya dangane da tufafin yan wuta shi ma Allah madaukin sarki ya yi mana bayani dangane da tufafinsu Allah ta'ala ya cewa waɗanda suka kafirta an yanka musu tufafi na wuta ba tufafi bane na yakin canda ko yadi mai laushi ko toyobo ko mamar ake cewa ko mai daidai duk wani yaƙi ka sani a duniya ba irin shi ba wato yadi ne na wuta wanda Allah kadai ya san irin shi kansa yadin na wuta ne za a yi musu ainihin wato tufafi da shi Allah ke sarki ya ce hatta wani dansu da tufafin da za su duka na wuta ne Fuskokinsu duka wuta ne tufafin wuta abin sawansu su na wuta abin shimfidan su na wuta ne wuta ta lullube su gaba da baya suna ainihin wato da shimfida na wuta saman su wuta kasa wuta Allah ta'ala ya tare mu an sanya jahannama ta zamanto ainihin wato abin shimfida ga kafirai ba su da natsuwa babu dama su yi bacci ba kuma su su mutu ba balantana su ce sun mutu sun huta Allah ce ba za a karɓar su ba balantana ma su mutu ko a sauƙaƙa musu azaba domin idan mutum ya mutu baya jin azabar da ake ba. sa kamar da larabawa sukan ce idan aka yanka dabba wato ba ta jin zafin filan da ake mata saboda babu rai a tare da saboda idan mutum ya mutu kamar ya samu sauki ne to su ba mutu a haka za su rika ainihin wato rayuwa har abada dindindin ko da namar ta soye Allah ce zai canza wata dama kullum ma nasu yadda jiluduhun baddallahun jiludan ghairaha ya zo kuraga Allah ta'ala ya tsare mu haka za su kasance a cikin ainihin wato wannan hali har abada suna shayar suna ainihin wato sha daga ainihin wato kazanta na ainihin wato wuta yana cin kuma wannan bishiya ta shi ne abincinsu dukkan yan wuta suna cikin kata a daure a hannun masu kula da su wato zabaniyawa mala'iku waɗanda suke ainihin wato kula da su a gabansu da bayansu wannan kudu ba ta farko ke na abu guje kudu ba ta biyu bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya buga annabi sallallahu alaihi wa sallama ita ma tana cewa bayan haka ya ku bayan Allah ku sani cewa ita wuta tana ainihin wato canza mutanen da ke cikin da wato yan wuta suna canzawa yanayinsu yana canzawa fuskar suna komawa bakin girin jikinsu ya kare girma a canza halitta su su koma munanan halitta ya zamanto suna da wani irin wari mai tsananin doyi ya zamanto har akwai wasu daga cikin yan mutan ma da su kansu suna cutuwa da azabtuwa da warin da ke jikin waɗansu daga cikin yan mutan Allah madaukin sarki yana ƙara wa jikinsu kauri yana ƙara wa jikinsu girma har ma ya zo cewa wato haƙorin kafiri a cikin wuta ya kai girman dutsen hukun tsakanin kafaɗarsa da kafaɗarsa kuwa tafiyar kwana uku ce akan ma'ayin doki wanda ya kware ya su kwana doki yana gudu sai ya kwana uku bai kai ƙarshen kafaɗarsa madan wuta girma da kaurin fatan ɗan wuta kuwa wato tafiyar kwana uku ne shi ma kamar yadda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito sani ya ku bayin Allah mafi saukin azaba wanda za a yi masa azaba mafi sauki a wuta shine wanda ake sanya masa takalma guda biyu silifa a kafafunsa wanda kwanyar kansa ke farfasa. silifa ne kawai a kafarsa amma kwanyansa yana tafafasa amma shi kuma gani yake yi shi ne wanda aka fi kowa zaba a cikin mutiya ko kowa bala'i amma a cikin sarari shi ne wanda ake wa azaba mutu karanta a cikin mutu Allah ya kare ya ku bayan Allah wanda wani irin azaba ne wanda jinsa hankali ba zai iya dauka wanda hankali na tashi zuciya ta kan sarairaya saboda an bar irin wannan azaba me kake tsammani ga wanda shi a cikin azabar yake me kake tsammani ga wanda za a yi masa azaba da mutum? ya zo cikin ƙasar cewa mutum ɗaya daga cikin ‘yan wuta inda zai fito daga wutar lahira ya shiga wutar duniya da ya zauna a ciki yana mai hutawa hankalinsa a kwance shekara dubu ba tare da yaji komai ba wani mutum yana cikin tsananin zafi da bala'i ya shiga shiga cikin jeji haka zai ji ya shiga cikin jeji Allah ta'ala ya kare wannan azaba muna fata Allah madaukakin sarki ya tare hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk mutumin da ya roki Allah tsayin azaba na wuta su uku Allah ta'ala zai tsare shi mu roƙi Allah ya tsare mu daga azabar wuta ya koyi wa masu albarka wannan kenan daga cikin ababen da zamu ji a cikin wannan kurba muna fata Allah madaukakin sarki ya ba mu iko mu azantuwa da abin da ya kamata mu azantu da kai abin da ake janyo hankalin mu akai Allah ya ba mu iko aiki da shi Allah ya tsare mu daga azabar wuta Inna innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina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 وتجنبوا سخط الجبار فإن أجسامكم على النار لا تقوى واعلموا أيها المسلمون أنه ليس في جهنم واد ولا مغارة ولا غل ولا سلسلة إلا واسم صاحبه مكتوب عليه وفي الأثر إن الله ينشئ لأهل النار سحابا فإذا رأوها ذكروا سحاب الدنيا فتناديهم السحابة يا أهل النار ما تشتهون فيقولون نشتهي الماء البارد فتمطرهم أغلالا وتزيد في أغلالهم أغلالا وسلاسل تزيد في سلاسلهم يقول محمد بن منكدر لو جمع حديد الدنيا كله ما سلا منها وما بقي ما عدلت حلقة واحدة من حلق السلسلة التي ذرها سبعون ذراعا ونار جهنم لها تغيض وغفير ولها دخان عظيم قال تعالى في سموم وحميم وظل من يحموم وقال تعالى انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب ويعذب أهل النار في أودية كثيرة منها وادي ويل يهوي فيه الكافر أربعين سنة وقيل سبعين سنة قبل أن يدرك قارا وهو مقر من هدده الله به ويل للمطففين ويل لكل همزة لمزة ويل لكل أفاك أثيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وهذا الوادي ورد في الأثر لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره والصعود جبل في النار يسأله الكافر فأرهقه صعودا عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل واد في جهنم يهوي به الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قاره والصعود جبل في النار يسأله سبعين خريفا ثم يهوي وهو كذلك فيه أبدا رواه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم وصهاه ووافقه الذهبي ومن أولية جهنم وادي غي قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلق أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وهو واد في جهنم بعيد القار منتن الرائحة يقذف فيه الذين يتبعون الشهوات وفي جهنم بئر مغلق اسمه الفلق منه تسجر جهنم وتسعر إذا فتح هرب منه أهل النار من شدة حره وهناك واد يقال له دب الحجن الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منه وهذا الوادي تشتكي منه جهنم من شدة حره وفيه حيات وعقارب كل أقرب بقدر البغل لها سبعون شوكة كل شوكة في كل شوكة راوية سم تضرب الزاني وتفرغ سمها في جسمه يجد مرارة ودعها ألف سنة ثم يتحرى لحمه ويسيل من فرجه القيف والصديق وهو يصرخ ويستغيث وتقول له الملائكة أين هذا الصراخ قد كنت في الدنيا تضحك والنار فيها عيات مثل رقبة البعير وأقاربك البغال وشارب الخمر يسقيه الله من طينة الخبال وهي عصارة أهل النار قال صلى الله عليه وسلم مدمن للخمر سقاه الله من نهر الغوطة قيل وما نهر الغوطة قال نهر يخرج من فروج الممسات يؤذي أهل النار نسن نسن ريحه رواه أحمد وابن حبان وفي صحيحه وراى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به أناسا من الرجال والنساء معلقون في مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يأتيهم لهب النار من أسفلهم ولهم صراخ وأويب منهم من علق بثدييه ومنهم من علق بفرجه فقال من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الزنا ويؤتى بالمتكبرين فيجعلون في توابيت من حديد في النار ثم يجعلون في بئر في جهنم ثم تطبق عليهم من فوقهم إنها عليهم مؤصدة أي مطبقة والطعام أهل وطعام أهل النار من شجر الزقوم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحبيب قال صلى الله عليه وسلم لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن تكون طعامه رواه الترمذي وصححه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه ويروى موقوفا على ابن عباس قال الله تعالى إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما وقال جل وعلا ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وقال تعالى طعاما ذا غصة وهو شوك يأخذ بالحلق فلا يدخل ولا يخرج خرج الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يلقى على أهل النار الجوع فيعدل ما هم فيه من العذاب فيستغيثون فيغافون بطعام ذا غصة فيضاقون بطعام ذي غصة فيستغيثون بالشراب فيدفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم فإذا وصلت بطونهم قطعت ما في بطونهم قال سبحانه وتعالى فليس لهم اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين وغسلين هو صديد أهل النار وقيبهم فإذا أخذ الإنسان الإناء يريد أن يشرب ويدفع الشوك الذي غص به يجد الماء حميما يغلي فلا يجد بدا من شربه فإذا أدناه من وجه سقط لحم وجهه في الإناء من شدة حرارته يتجرعه ولا يكاد يطيقه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ولئن سألت عن ثيابهم فقد أخبرنا الله جل وعلا في قوله تعالى الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار وفي قوله سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وثيابهم من نار ولباسهم من نار وفراشهم من نار وتغشى وجوههم النار لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ويجعلنا جهنم للكافرين حصيرا فهم لا يهجؤون ولا ينامون ولا يموتون لا يقضى عليهم فيموتون ولا يخفف عنهم من عذابها وهو لا يموتون فيها ولا يحيا يمشون على نار ويجلسون على نار ويشربون من صديد أهل النار ويأكلون من زقوم النار وجميع أهل النار في سلاسل بأيدي الخزنة يجرونهم على وجوههم مقبلين ومدبرين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فاعلموا عباد الله أن أهل النار تتغير أشكالهم فتسود ألوانهم ويمد في أجسامهم وتمسخر صورهم إلى صور قبيحة وتكون لهم رائحة ممتنة حتى إن بعضهم ليؤذي أهل النار بريحه النتنة وأن الله لا يزيد في أجسامهم فقد ورد أن درس الكافر في النار مثل جبل أحد وما بين كتفيه مسيرة ثلاثة أيام من راكب مسرع وغلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام رواه البخاري ومسلم واعلموا عباد الله أن أخف الناس عذابا يوم القيامة من يلبس العنين من النار يغلي منهما دماغه وإنه ليرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم عذابا عباد الله هذا عذابا تطيح العقول من تصوره وتذهل النفوس وتتفتد الأكباد من ذكره فكيف بمن هو فيه كيف بمن يؤذر في النار وفي الأثر إن الواحد من أهل النار لو خرج منها ودخل نار الدنيا لهدأت نفسه ونام ألف سنة مستريها ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبي فقال في مكتب التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وارض اللهم عن خلفائه الراشدون الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين